سبعا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسلم اللهم كما هديتنا للاسلام ولا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وانت راض عنا غير تبعك اللهم ختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا الى خير اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصينا بالدعاء ومن أعظنا فيك ومن أعظمنا فيك من كان منه حيا ومن كان منه ميتا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسدد اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك to muna nan ƙarshen suratul anfal a jiya ƙarshen ta muka kwana innal ladina amanu wa hajar lalle da suka yi imani kuma suka yi hijira bayan sun imani suka yi hijira sannan wa jahadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آواه ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يعاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم innal ladina amanu lallai wa'anda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wannan wajahadu da amwalihim suka yi jihadi da dukiyoyinsu an fusayin da kawunansu fi sabilillah saboda Allah ba don kowa ba walladina awo da wa'anda sun ka da masauki wa nasaru kuma suka taimaka wato an karu ke ulaika ba'dun awliya wa ba'd wadanga sashen su shine mataimakin sashi ba'duhum awliya wa ba'd sashen su shine mataimakin sashi wallazina amanu wa'annan da suka yi imani wa hajiru yahajiru ba su hijira ba halakun min walayatin shay'in ba ku da komi na walicin su wa'anda sun yi imani amma suna can can cikin kahirai sun ki shigowa sun ki tasowa can cikin kahirai su dawo inda musulmi suke suna can zaman su daji wa'annan malakun min walayati min shay'in wa'annan ba ku da komai na walicin su a ta haji zuwa sai sun yi hijira saboda haka babu wani abu na walicin su da addinin su amma duk da haka wa'annan san su rukun ne in sun nemi ku taimaka musu da sha'anin addini fa fa alaikum an-nasaru wajibi ku taimaka musu in sun nemi taimakon ku wajibi ku taimaka musu illa ala qaumin sai in sun nemi taimakon ku ga mutanen da bai na koma bai na wa mai saƙon akwai alƙawarin aje yaƙi tsakanin ku da su to ku kama musu in kun nemi taimako ga wa'annan su suna da rikici da wasu kabila ku ko kabilan nan kun kai ƙarshe wato kun sasanta tsakanin ku da su akwai sulhu to idan wa'ancan da ba su yi hijira ba sun ka to sun ka ce ku taimaka musu don su yaƙi wa'ancan sun zalunce su ko ku taimaka nan wurin babu taimako ya ce kuma ku yi ƙoƙari ku yi haka nan wallahu bai ma ta amalo na basira Allah matsani na duk abin da kuke yi Allah ka taimaka mana ya basirin bi na, amal ka mu yi ƙarshe mai kyawu wallazi na kafaru a كفروا بعضهم أولياء uba. Kalla ta fa’alo ta kun fitina tun filarute wa fasatun kabir. Ta yi ce wallazi na kafaru wa’anda suka kafirta ba don a wuda yawa ba, ta sashen su mataimakin sashen. Allah ta fa'alu amma idan ba ku yi wannan ba ta kun fitnatin za ta yi tuna za ta kasance cikin fasawa fasahin kabirin da wannan wanda an mai girma zai canza a layi. Na ƙasa ɗin. Na ƙasa na shigo wuta. Daga layi. Don ga wuta mai ƙayi Daga layi da alama. ta na amanu wa hajaru ta bismillah wallazi na والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا جاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم imani ko kuma daga baya bayan waɗancan magabata da muka ambata su waɗanda suka yi imani daga baya wa hajaru kuma suka hijira duka daga baya wa jahadu da sabilillahi kuma suka yi jihadi saboda Allah daga suwa walladina awo da waɗancan da sun ba da masauki wa nasaru kuma sun ka taimaka to la yaka wa mu'minuna haqqan waɗanga su ne mu'min wayannan su ne mummuni na gaskiya wato sabon harko na aka magana wasa abin nan sabon harko duk wanda ka ga ya shigo musulunci wannan lokaci imani ne cikakke na na gaskiya ne saboda haka suna yaka magana ya ce su ne mummuni na gaskiya bawan magazara gabar Allah ta tabbata da su wa rizqan wanda da arziki wanda an mai karamci Allah ya sa mu cikin kunshin والذين آمنوا من بعد والذين آمنوا من بعد وعاتروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله kuma bayan sun imani mun ba da wahajiru suka yi hijira su ma nasu lokaci Wajen hadu zuto kenan wallazi na amanu wanda suka yi imani bayan ku amma lokacin ku mun ba da daga baya wahajiru suka yi hijira wa jahadu ma'akum kuma sun kai jihadi tare da ku wato yadda kuke jihadi kuma ula'ika minkum waɗanda wa cikin ku su waɗanda su ma cikin ku su saboda ko da yake kun riga su musulunta amma sun musulunta tun kuna nan kuma sun yi aikin da kuka yi tare da ku ga waɗannan ba ula'ika kuma waɗanda suna tare da ku wato cikin ku su wa ulul arham da ana gado da addini aka gado da hijira idan mutum ya yi hijira an ka gama ka an ka ci wanga mai masaukin kana to in yi mutu kana gado ne in ka mutu yana gadon ka amma ɗiyan ka ba su gadon ka matan ka ba su gadon ka uwayen ka ba su gadon ka da addini da hijira aka gado a da ba da zumunta ba to yanzu da abubuwa sun ka fara komawa da ya wato musulunci ya fara tsaya da ƙawa ne sai Allah ya ce wa ulul arhami wa'anda adda zumunta ba'adun auladu ba'adun fi kitabillah sashen su shi cancanta ya gadi sashi kitabillah cikin hukuncin Allah sai an ka doke gado da hijira daga baya bayan wannan gado da hijira ya ba da aikin da ya kamata su kasuwa sai an ka share wannan hukunci kuma sai an ka ce a yanzu yan uwa ya kamata su yi gadon yan uwa saboda haka tun wannan hukunci da an ka aza shi ne annan hayyar shi ne muka aiki da shi amma na farko ya yi nashi aiki ɗanka bai gadon ka matarka ba ta gadon ka wanka ko ko ɗan naka sai dai wanda bai an mai masaukin ka shi ka gadon ka sai kuma kai ka gadon ka haɗa ka da shi komi da komi na ku ya zama daidai kamar zumunta don kan ku ya haɗu matakai na aka ɗauka na haɗin kai domin duk mutanen da ba su da haɗin kai babu wani ci gaba da sun ka samu in dai kansu bai haɗu ba shi yasa an ka ɗauki wannan mataki mai tsanani kanka kan ko an ce mai gadon ka ai bai da wani kamar ka saboda haka dole ya baka haɗin kai baban ka ko an ce mai gadon ka ai bai da wani kamar ka don haka dole ya baka haɗin kai amma wancan mai masaukin ka in ba a ci yana gadon ka wani bai baka muhimmanci ba to ga wanga haɗin kai na haihuwa yana ga wanga na bakon taka shi ko an kulla shi ya kullu kun ga an samu haɗin kai sai a ci gaba da yin abubuwan da ake yi wannan duka matakai na aka ɗauka sannan duk garin madina gaba ɗaya masallaci guda na babu na biyu duk garin madina da duk ƙauyukan da aka kusa gare masallaci guda na babu na biyu duk abin da aka nema haɗin kai shi na aka nema a haɗa mutane wuri guda limamin su guda hudu ba da zai jiwa babu wani mai jiwa kanarta amma kun ga yan akwai masallatai daban-daban wanda ya kaɗa ba hudu ba amma ma irin yanzu da son zuciya ya yawa in wani ya san hudu ba da wani shi kanan je ita zai walwala yau ko hmm. ba magana addini ba wani babu ruwa ne da magana addini shi dai bukata gare a kina ganin akwai abin da ya kamata ya fashe shi yi kaza shi dai na ba wani ku sai zalli man gudana sai ya kaɗo hudu ba babu wani wuri da ka je ka samu walwala ta kowa ita ya kaji duka matakai na na haɗin kai Allah ya taimake mu ya haɗa kan mu wuri guda kuma shi haɗa kan musulunci da musulmai baki daya inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani na da dukkan komi ya Allah ya mun bi kulli shay'in alim da daraja wannan sura da daukakar ta Allah ka darajanta mu ka daukaka mu Allah ka girmama muka ka darajanta mu Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyukan alheri ka warkar da mu duk wani ciruta da a cikin jikunkunan ka shirya mu ka shirya mana kiyan mu ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya ka kare mana su daga sharrin mutane da aljannu da sharrin sauran halittun Allah ka gabarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka sa mu kashi mai kyau kuma ka sa aljanna mu kuma mu tsinkiya mata yi kun ga wannan shine karshen suratul anfal to sai suratul tauba an ce mata suratul tauba saboda akwai wasu yakin tabuka da aka yi a ciki to akwai mutanen da sun tafi akwai waɗanda ba su tafi ba cikin waɗanda ba su kai ba munafukai sun tafi yawa sun yi karya annabi ya yaye musu akwai waɗanda ba munafukai ba an tambaye sun ce yadda muke duniya ba mu taɓa samun wadata zuwa yaki ba ba mu taɓa samun lahiya zuwa yaki ba ba mu taɓa samun abin hawa na zuwa yaki ba kamar kawai bisa ba kwace kun gushe sai ya fi abin annabi ya ce kun haɗa ma Allah gaskiya ku tashi ku sai ya sai ya saukar da hukunci kanku Eh, abinda sun kawai bakiya na sun kawai ba su yi karya ba don Allah sun kawai ta annabi ya ce duk da ku jira Allah na ce hukunci to radda ya karbi abin nan ba ta ku ya da karta ballahu ala nabi wal muhajirin wal ladina tabu wa zuwa ƙarshe. to da karshe ya ce wa ala salatati alladina kulle. an karbi mutane na uku wanda an kudin ke zaba shi duba su ba to a kan mutanen nan uku shi yasa aka kai mata suratul tauba Allah da kai ne ya aiko da take yace Jibrilu ka ce ka waɗa ma Rasulullahi kira mutanen na uku ya waɗa musu na shi kuma kuma na gafarta musu Baraka ta ai dai gaskiya ta sai ta baka matsala kin gaskiya ta sai dai ta baka matsala amma in ta gaskiya ta wata ta kai komi ta ka ja maka ta biya wutar ta ɗauke daga nan yana kan ka eh. wato ita gaskiya sai dai ka ce ta baka matsala ta koma ɗaukiya. wato sai dai ka ce gaskiya ta baka matsala amma gaskiya in ji ka da ta gaskiya kirgimar da za a yi duniya sai ta kira lahiya sai dai kana iya wahala don annabi musa gaskiya ya bari kwana ne uku yana kashe gudu gaskiya bari ibrahim kai wata gaskiya ya wata ne uku cikin wuta A yi so ya faɗa gaskiya wata ne ishirin abin nan duka dai shekara sai wajen ishirin da hudu ko da biyu sai gidan obane obane na kuka bai gane shi saboda watan gaskiya yanzu a rai sarrafa amma da ƙarshe ai kunga ya hito kuma ya zama shugaban ƙasa ibrahim duk gudun nan da ya yi abin duk wutan nan da an kasa shi ya haito kuma ya zama manzon Allah cikakke ya zama babbadun mutanen nan suna baya gari dole annabi Musa da ya dawo da wannan da ya kore shi sai da shi asanadiya ya kashe shi ya ce ruwa su noce shi wanda ya giza wutar ta kama suna ne karuna yana gida ne kasa ta jaye shi har sai kaza yanzu haka yana yana yin ƙasa ko Musa ya ce na ce miki ki kama shi ku zihu kuzihi ya ardu da kuma kama shi ita gaskiya sai dai kana cin barka amma kai ko wahala za ta gushe ka dawo duk wanda bai da gaskiya Ya kuma baya kauce ka ta koyi ta haka amma ana shan wahala ba mai gida da yawa da gaskiya ba ku ganin gudun da ya yi su duniya ni ba taɓa ganin tarihi mai gudu kamar mai gidan ba. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ban taba karanta tarihi mai gudu ba ɗaya ba dutsen da ya bambara ya hau da gudu ko rabi ne kasa hawa ni kuma ina yaro lokacin ba yanzu ba ina yaro ba yanzu ba kuma ko san cikin wace wahala a bai kan ban gani ba amma duk da wahala duk wahala da ga gani duk da wahala dutsen na wahala na ga wahala da ya wannan da wani ne hau dutsen nan na sai ta tsaya ta ya na ne tashi sha ruwan sanyi na sha mineral na ɗanci burodi na hau ni ta sha ta biyu na gari na koma tsayarar na sha mineral na ci ɗan hoton burodi na hau ni ta sha ta uku ai da ta dawowa ne amma mai gidanmu ta kudu ya haye shi ne da sun ka koro shi ta kudu ya haye wurin nan akwai dutse ya eh, baka tsohuwa an gwada min shi wanda tabbali inda yake ita tsohuwa ita tabbali inda yake don ita biyu tana tana da yabbu ta tafi zuci da awakinta ya biyo nan wurin ya haishe sat ko shi bai hawa gare ka tuce ya baka tsohuwa ko shi bai hawa gare ka amma ya baka tsohuwa tana nan an ka tafi da ta ce wallahi mutumin nan na kawo ce da gudu wurin ga da shi da wani mutum su biyu muhammadu na Allah ba mai hawa dushe da gudu mai huce ba muhammadu ba ya wuce ya haye sai ka tattaka ka can a cikin dutsen nan amma mai gidan mu ciki an mitoci ga ɗaya haishe ka yi shi ya fafaro da kudin da shi da abubakar malam wani gaskiya na ka wani amma ka san da sani suka sala ka wata rana in ka san kusa wannan ba ha to tsaya su zama ka da kani tsaya ita gaskiya haka nan na ta amma ita ku duk wanda ya tsaya bisa gare ta ba cewa an kai min shan wahala ba amma duk wanda sun gaba shi wahala sai sun dawo sun ce ba ta da Allah kiyaye la kare ka ko dai daga ba gaba ki tsaya sai ya faɗi ko dai gaba ki tsaya saboda haka an kada ki Qur'ani dukkan su wanda sun kawo da gaskiya babu wanda bai sha wahala tun daga mai gidan mu annabi Adamu alaihi salatu wasallam sai dawo da baya yana dama ga Allah subhanahu ta'ala kuma ya kawo mai to Allah ya gafarta mana shi yasa wannan mutane da sun kawo da gaskiya Allah ya ce da kuma Ka'aba ya ce Allah na maka alƙawari na dai da gaskiya kuma gaskiya ta tsira da to na maka alƙawari ba zai karya ba in ba ya ce kuma Allah ya yi min baiwa ya yi min ni'ima gaskiya ban taɓa karya ba dole da nawa annabi wannan alƙawari to kun ga wahalin gaskiya kenan duk abin da za ku yi da gaskiya komi za ku ga wata gaskiya ko ta na cikin gida ka kuma su karya ko kudin ce wani ka ce ba da, kuma kana da an kai karya don kanka An ka ce kusa sun su hari babu ba Ki akwai su baka bai ya yi in ka ce akwai su baka bai ba aji ma an kare za su yi su ji ba ta ne ba in ka dawo su son hakan ba kai da ya duk kowa ya yi ba ya kare shi to ka ba su baka bai ba domin ga yi, wani zai ba ka bai baka bai baka ce ba su a sa gishiri kowa ce abi ne shi shi ka wura ka nan ka sha ruwa wanda zai yi ci da gishiri ya sha ruwa haka ne ya fara sai ko mutum ya kwanta sai haka ba tana yi ai tana yi ai wannan dai da tace abai ba abai ba shi a ba ta yi Allah zai ya gafarta mana ko ba ta gaskiya to Allah rama bismillah na'am براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله Wato malamai sun ce abin da ya a wannan sura ba ya mata bismillah ba domin wani bangare na na sura da ta gabace da sura ta amfani. Sura ɗaya ce, shi ya sa ba ya mata bismillah. Amma wasu malamai ba haka na sun kace, a sun kai don ta taho tana magana shi da kahirai saboda ka ba magana bismillah aka yau ba magana girma za a yi da arziki da magana ita na ta tsakanin ah, tsakani da mushrikai za ka ta ce bara'atun min Allah Allah ya yi bara'a bara'a daga Allah wa rasuli daga manzonai zuwa gawa ilal ladina ahatu zuwa ga mushrikan da kun kai alfawari da su ne mushriki wasu ka ce to wannan dalilin shi yasa ba da musulmi wasihu bil addi shiga ku yawo cikin ƙasa arba'atu ashirin wata hudu ku shiga wata hudu kowa ya ce ya tanadi huluna da an ka kula da kairai wato sulhu da an ka kula da kairai aka ce su shiga cikin ƙasa su zagaya su yi tanadin da duk za su iya yi daga nan zuwa wata hudu arba'atu ashirin wata hudu don sulu da an kai da su wata hudu ne duk tanadin da za su yanzu duk inda suka son su ta cikin watan na hudu ya halittu su shiga kowane bangare ba a taba kowa cikin su wa alamu ku sani duk shirin da za ku yi annakun gairin mu'jizallah ko ba ku iya wayar Allah wa anna Allah kafi na lalle Allah mai kunyatawa ne ga mutane kafirai to wannan alaƙoƙi shi yasa an ka rubuta ta babu da su yan cirbu daga karanta ta wai ba ta da bismillah sai ku ji an ce a karanta abu kaza babu bismillah wai don a kashe wani a karanta tura kaza babu bismillah wai wanda ba ta da bismillah wai kashe mutane ta kai wai kashe mutane ba ra'a ta kai na wai in ana so a kashe mutum sai a yi ta karatun ta wai mutuwa zai yi a yi ta karatu ba a da su sun ka san ko baki yana suka tsaya don ba duka suka karanta ba. ba ta kashin mutane kowa ba ta kashi ni na ga mutumin da yake cikin gida guda da shi da wani kullum da daddare sai ya karanta ta akalla su bakwai don mutum ne ya mutu kullum mutumin na lahiya ya kasara kullum mutumin na lahiya ya kasara Allah ya tuwe ɗaukaka mutumin da ya girmama shi wannan mai karanta ta yana na ya koma baya saboda haka ni na san ba ta kashi wanda wai na gani na ba faɗa mai an kai ba na ganai da daddare in ya tashi kullum da daddare ita shi ka takara ita ya ka takara wai wani na za a kashewa ya gane ba ta kashi tunda ya kabe kashe wanda ya kasu ya kashe ba Allah ya kare lalle Allah mai kunyatawa ne ga mutane ka iri Allah ya kare mu daga sharorinsu kuma Allah ya ƙara kunyata su وأذان من الله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فيا أنتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجب الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم Allah ya ce kuma wa wannan wata sanarwa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wato a yi ɗakin Ka'aba a lokacin da annabi bai samu zuwa makka ba sai ya aiki abubakar ya zama amirul da wakilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Ali bin Abi Talib ya gabatar da wannan sanarwa min Allah wa rasulihi daga Allah da manzo ne ila nasu zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji babba malamai sun ce hajjil akbar wato salatul akbar salatul adha ita ce alhaji al'akaba ke ba da wannan sanarwa can wajen aikin hajji an allaha bari'un lalle allah ya yi bara'a mana mushriki ne daga mushrikai wa rasuluhu da manzo saboda haka kada mushriki ya koma dawowa wajen aikin hajji daga wannan shekara mushriki kada ya sake dawowa wajen aikin hajji daga wannan shekara amma fa in idan kuka tuba ya mushrikai fa huwa khairul lakum tuba na alheri ga gani wa in tawallaytum idan kun ka juya baya kun ka tuba fa mu ku sani annakum ghairu mujizillah kuma ba ku iya baya Allah ba ku ba gani ya gale ku da abin da ku ganin kahire na yi a wasu na da kanyi wato Allah subhanahu wata'ala ba su iya baya dai ba radadi ya tashi kama wato kama su ba wani abu na mai waya ga shi sannan wa bashirin ladina kafaru mai bushara ga kariyai sai azabin alimin suna da azaba wanda an mai kun ga nau'in izgiri na da su a ce a musu bushara nina na an ka ce azabun alimin kun ga azabun alimin ba a bushara azabun alimin ba a bushara Allah ya ce to abin nan azabar aliman ta tabbata ga mutane kare shi shiga wata hudu duk tanadin da za su yi su yi illa ladina ahadu إلا الذي عادتم إلا الذي عادتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين wato duka mashirikai gaba ɗaya Allah ya yi bara'a da su yin lallabi na hasu na mashirikai sai dai mashirikan nan da kun kai alkawari da su sun malamiyan kuɗi kwaciya sannan ba su rage muku komi cikin abin da kun kai alkawari da su sadda alkawari ko ina ba kusan mashirikan ma daban-daban su ta ko wanda ya ce alkawari ba su ta so ko ba su ci a akwai kuma masu ci ya ce waɗannan kan da su ci amanar ku ba wala ne zahiro alaiku a hadin ba su taimaki wani guda a kan ku ba ba su kama ma kowa yaki da ku ba wayannan kuma da sun ka cika muku alƙawari ku a ce mu ilayhi a hadin ku cika musu alƙawarin su ila muddata yanzu a lokacin da kuka diba da ku da su ba inna allaha yuhibbul muttaqin lalle lalle allah yana son masu takawa ya allah ij'alna na. muttaqin amin bai zan sadaka al فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأسروهم وقعدوا لهم وقعدوا لهم كل مرصد

a sai ku dawo wajen da ga da sai a yi ta ko ka na mushriki na ku yaƙi mushrikai sai su wajattu mu wani inda kun ka same su ku ke su wa ku zuhun ku kama su inda kuka same su wa ruwan ku tare su inda kuka same su sun taho da kayan su ku tare musu hanya wa qawadu lahum kullu marsadin ku zaune musu kowace mashiga duk mashigar da kun san suna shigowa ku zaune musu ita kun ga wannan mataki na aka ɗauka na kuntata musu har sai sun daina cutar da suka wa mutane Allah ya ce amma duk da haka nan fa in tabo in sun ka tuba ya za yi a gane sun tuba ya ce wa ka musu sana in sun ka da sallah wa ata wa zakata sun ka ba da zakatu mutumin da kaga duk kayan da kaga ya ce ya tuba kaga ya tsaye da sallah babu wargi kaga yana ba da to tuba ta yi duk wanda ka ga yana yadda zakka da kyawun su su ba sai mai kyauta don babu abin da adda wahala kamar da kuɗi a yadda kuɗi shi adda wahala kwarai da gaske da zaran kaga sun ba da zakka to su ba su tayi kyau wakan nusa bilawa ka kan musu hanyar su da zaran a wannan ya faru suka ba da zakka to ku buɗe musu hanyar duk inda kun ka tare to ku buɗe kuma Allah ya gafarta musu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gabara ne ko mai rahama ya Allah ya ghafurur rahim ka tausaya mana Allah ka gabarta mana dukan zunubanmu kuma ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama ka warkar da mu daga dukkan cuta damuwa wadda muke da ita ko wani bakin ciki Allah ka koraye mana su Allah ka koraye mana su Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa na makomin ka shirya mana biyan ka sa musu albarka buɗa mana kowanne na alheri a shi azumin mu ka samu cikin wanda ka ya Allah ya gafuru rahim wa in ahadu وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما ملا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين إذا wani guda cikin mushrikai ta jara ka yanna mai kariyar ka yace shi dai abin ga da musulmi ta karatu yana so ya kai inda aka san shi a Qur'ani amma yana jin tsoron ya ce nan mutanen nan su ba shi kashi ko su kashe shi ba ka yi zo wurin kai ci yana so ka taimaka makamai ka kai shi wurin karatu nan kuma ka ba shi tsaro sosai Allah ya ce to a jirgo ka ba shi kariya ka ce da shi ka ba shi kariya a tsaye su sama a da haihi magana ka ta Allah ta alƙur'ani in ya jiya ya ji da ake fari to sun ma abu ne goma amana sannan ka sarko shi gaba ka kai cikin mutane ne mu'amala inda a wurin aminci ne sai ka kawo cikin mutane ne inda su daina sallah mutane to sai ka dawo wanka zalika abin da yasa Allah ya ce a ba su kaya har su je su ji karatun da aka yi na alqur'ani da annahu qawmun la alamuna dan su mutane na wanda ba san qur'ani ko kai har yanzu da kuke ganin su ba san qur'ani har yanzu mun gama bana gara don har gobe in wani in ka kai shi wurin na ya saurari karatun na yana musu har gobe saboda haka yana da muhimmanci ya aka samu wanda yake so ya sai a bashi kariya kun ga yanzu akwai hausawa kan arewa a kudu akwai wani wuri da suke ɗauka irin wannan matakai suna da yan agaji kuma yan agajin ga sojoji na masu yi nufa amma inda ana wa'azi daidai lokacin da ba su aiki sai su sa kayan haraji amma sojoji ne saboda haka su a arunan sun san waɗanda yan agaji sun san sojoji na don sun sha ganin su sun matsala ta taso ana sa su kashe wuta amma yan agaji na kusan ga aikin soja ma ba a hana kowa shi ya ne to idan waɗannan mutane sun ka akwai taron da aka yi duk shekara su arna su ka yi duk shekara suna yin wannan taro tura su ɗaya kai manyan fastoci aka samu su ɗaya na kadidar haka tsakanin to shekarar can sai wani babba ya ce me yasa wannan taron da aka yi me yasa ba a ba a sa musulmi ciki su ma su kawo manyan malaman su a yi wanda aka yi in je wani farki ya ce a haka sai ko an kai sai an ka gayyaci abin nan musulmi kowane mutum ya taho ana ba shi mintoci da yawa amma su musulmi ya takardar da sun ka an ka ba su izini su rubuta da daddare na bayan sha aka fara zuwa wayewa amma su musulmi duka kowane takardar da aka ba shi ba wuce minti ishirin ba to amma dama ya an ka baka lokaci lokacin da za ka yi jawabi ba, to lokacin da za ka amsa tambayoyi masu tambayoyi shi a da yawa amma da ina gaya ma da aka so aka yi wannan akwai wani mutumin da jihar nan duk sai da sun ka je zarge musulun yaro na matashi matashin yaro na bayan da yaro na ya shekaru da yawa amma zafta yaro na gari amma dakta ne na addinin kiristanci kuma kawai shi da ya koya ya shigo aka fara bugawa da shi da shi da wani ran safaro aka ci gaba da bugawa aka ci gaba da bugawa da gashi da ya shiru an kai iyaka sai duka kuma shi suka ji da shi yaro mai tashi ya dawo da makaranta mala yaron nan sai musulunta an ga yaron da sai da sun mun je da shi makka shekara nan sun wuce abokin ya ce, ya tsaya sai abinci wani wuri na iskiri tsaye shi kai na biyu da gida da ya ce wannan america ke da kawai su suka da kasa har nana eh, ko ina gina america suka bi ya tsaka kai ne haka sai ni biyo sai ya kai ni sai mun kaga ya ce wannan america ke yana ɗaya eh, sama ta yana ce ban madina ya ce min mala idan muka dawo gida abin da naka so a yi min taimakon da naka so a yi kawai gidi a kai makaranta babu abin da ya ce ni yana so a yi a ya ce makaranta ya tafi shi ke nan ya yi karatu a cikin ban sake haɗuwa da shi ba don lokacin ruwa yana cikin rigima mun kawace aikin hajji ya tafi ya dawo kuma duk inda an shiga da kyamara sai ya ce kyamara ya ɗauki da su ya yi ne su yi je zai gwada musu duniya kowa musu na su dai a canja su a kan su a hakan ya je zai gwada musu kowa musu na wannan taro ya ce wallahi taro ma taro lahira ba mu kama daga wannan lokaci zai ni ba sa ke haɗuwa cikin to kun ga irin wannan wato mutum ya nemi a bashi dama da ke sauraro in yana yiwa a bashi kariya da zai sauraro gaskiya sauraron na da amfani kamar wanga da na gani to an ce min ba shi dai yan musulunta ba amma ni shi dai dai aka kawo mini amma an ce min ba shi dai yan musulunta ba mutane da yawa sun musulunta Allah ya ce mu Allah ya tsara mana imani da su har da waɗanda da su a gani nan inda a ce abotakar da kuka yi a zaman ku kuna hira da su da ma'amala da kasuwanci na kai ku ɗauke su zuwa wajajen da aka wa'adin da suka ganewa gaskiya wasu da amsu musulmi to amma babu ruwan ku da su illa dai yan kasuwancin ku shi da ya gaba wanda shi sai riko dole shi ma da kai ka da ka za ka kai gare sai ya dole dariya amma bai son kare bai su mana amma na gaya muku mutum wanda jiya na na gaya muku shi eh, wannan mun ka ke shigo mota birnin kabi yana gaban mota zan shiga sai ya fita gaban mota ya ce ni ya kamata shi gaban mota yan bani gaba koma baya muna ta ya ce wa'azin nan naku muna so amma ka zo wa'azin wani da wani an yi kahiri an yi kahiri wa da kahiri kahiri na ce kai to ne wa da wani da wani kahiri kahiri amma aka ce wanda ba musulmi yi, ko gare daidai ba ce ya zama musulmi ya amma kahiri kahiri nan ya ce shi kaban na mai yana ba da labari motsa kahiri kahiri kowa bai son kahiri a fir'auna da ya ga musa na ba su ce bai kahiri ni yayi gaggawa ya ce wa an tafi na kamili da kuma da cikin kahiri sai gaggawa ana musa kawai lasan da kan musa ya ba mai suna ce da kare Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kuma Allah ya kuma mu mu rika yin abin da ya kamata gaskiya duk daɗewa garfa a kare yana yi kiran suna a ba'a yanzu jiya jiya kayayyaki ɗari uku sun ka musulunta da jiya jiya kayayyaki ɗari uku kuma kun san ba na maka ba su 'yan tawayi na kawai in mun samu wanda ba mu tarbi mu ba su in mu wannan mu ku kawo ragan da kun ka kun ka kare aiki to ko shi ina da kan kun gane a ko kuskure na kuka yi ba da kayan na ana kai musu to in ba da don kuka kun kuskure na kuka ba kuma kawo kuma kawo saboda haka in ba gane kun kai kuskure na kuka ba so da kuka ba in dai kuna nan wa da kuke kun san alheri na kuka yi to ku ci gaba da kawowa ma cewa wa'annan da suka musulunta su yi uku da wani abu ba su dai sun ka musulunta ba don na jiya ina wa'annan aka yi sa a gari har da hakin ya musulunta haka mai ƙasa nan Niger Niger mm. har da hakin mai gari ya musulunta domin za mu kai wasu a kawo kayan. ce babu kaya Ke kayan da ba su kayan na ba taguwa da wani rai da aka ba. Wani hakimi da ya ci musulunta mun kai mun kai ya ci musulunta. Mun kai mun kai ya ci musulunta ranar sai aka lallabe sai ya sa riga. Ya sa wando ya sa gyamba ya sa riga. An ka ba shi gulla an ka ce shi yawa. Sai bai ce bai rawanin na matsayin musulunta. Duk wanda a gidan na sai da musulunta. sun ka sun haka ne a ce sun san wanda a gidan nan na shi na wurin yi da muka yi yi kuma amma saboda rigan nan da rawanin nan yana nan musulunci a yi kuma duk yan uwa ne sun ka musulunci da ɗiya ne da mata ne da ne da abin na na matan ɗiya ne da zuriyar malam kiran mutane yana da alheri ko da kuwa ganin ba ku ne ba ku dauke da muhimmanci ba ku dauke da muhimmanci ba kuna ganin ba wani abu bane abu na wanda an da muhimmanci kwarai kwarai da saboda haka ku yi gwargwaron yadda kuka iya wajen kiran mutane don ku musuluntar da su kuma ku rika kawo kaya a basu wanda dai ya samu ya taguwa dai guda ko biyu ko ya danganta daga irin abin da Allah ya hure masa kayan maza da marya da yara don su ma suna da ɗiya su ma suna da ɗiya 'yan ƙanana irin na abubuwa kawo su aka yi ana ta ba su suna yana taimakawa ga musulunta Allah ya gabarta mana kuma Allah ya taimaka mana da mutane irin na doki wayan nan da ka muka gwada mahili su gina mana makaranta da masallaci cikin daji Allah shi kore mana irin don wa'annan duk magiya wa'anda ka aikin nan sun mutu wa'anda ka aikin nan yanzu duk sun mutu to Allah shi hore mana su ko wa'annan da ka yi da sun kamata Allah ya gafarta musu duk da Allah haskaka cikin kaburbura kuma Allah shi haɗa ma aljanna yanzu kuma Allah ya hore mana masu yi wajen na gaya muku ba a kawo mana kuɗi wanda kwamiti bai son kuɗi wanda kwamiti bai son kuɗi ko ƙyar ba a bashi ba musu in dai wani abu za ka yi ce da kuɗi ka kasai yaɗi ka sa abinci ka kawo mana kaya muka so in wani aiki za ka yi muna son tabarni yawan mutane sun musulunta wurin da babu masallaci kamar daji da kwarai sunan muna son tabarni mu ce na da musu makawa itace a ɗaɗɗaure a yi musu masallaci shi ne da shi ne da sai sun kada da dalla su ka gida mu samu yan wasu yaran mu ɗauko mu kai makawo birni su koyi fatiha da wasu surori su koma abin da muka so ke amma ba mu son kuɗi in mutum na son shi mana masallaci kuɗi kashe ba mu duk wanda ya ce masallaci za a mana irin waɗannan wurare ya ce ka kawo kuɗi ba namu na ba mu wanda tsaye ba wata haraka ta ta gaba shi ba mu wanda tsaye ba mu ba mu son kuɗi amma muna gwada maka yi a sai kai ka san wanda za ka yi in yaran ka za ka sa su kai ma kaya muna dai gwada maka yi ka gina abin da ka iya masallacin ƙauye na yi yawa ba wa ga yawa guda ta yi yawa ba wa ya gare shigewa guda ta mafi yawa Allah ya taimake mu Allah ya kama mana wannan aiki kayfa yakuna lil mushrikeena ahad kayfa yakuna lil mushrikeena ahad inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda al-masjid al-haram وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم Allah ya ce ya yi bara'a da wa'annan da kun yi alkawari da sunan mashirkai ya ce kai bai kuni da mashirki na ahadin yaya za a yi mashirkai su samu alkawari inda Allah ya aure Allah wayan da ne da wajen malone ba yadda za a yi samu alkawari illa a hasho sai dai wa'annan da kun yi alkawari da su inda masjidil harari na wajen masallacin harari ƙorin shawa ke su aka yi alkawari da su inda masallacin harami to su suna da dama wajen cika alkawari wa mattaka kamo lako muddin sun tsaye ya ku da alkawarin nan to fasta jimo lahum kuma ku tsaye da su da alkawarin muddin sun cika muku to kuma ku cika musu muddin sun cika ku inna allaha yuhibbul muttaqina lalle Allah yana son masu takawa ya Allah ya man yuhibbul muttaqina ka tausaya mana Allah ka sa mu cikin bayan ka mutaki Allah ka sa mu cikin bayan ka mutaki Allah ka sanya mu da mu da uwayen mu da mata matayen da ciyan mu da zuriyar mu ka sa mu cikin bayan ka mutaki كيف وإن يظهروا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا بكم إلا ولا ذمة يردونكم بأقوالهم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون رضا يا يا زعي مشركي سكما القول a يا Allah? alhali wa in ya zaru alaikum tun lokacin da sun ka samu rinjaye a kanku layar kubofikun ba su jiran komi gare ku ko da illan ba su jira abin nan illan wato zumunta da a tsakanin ku da ita ko ita ba su dibi wala zimma kun ba su diba alkawari babu ruwan su da zumunta ko alkawari da sun samu nasara a kan ya za a yi Allah shaida da su na kun bi abuwaye suna yadda da ku da bakunan su kawai da baki sun ce muku sun yarda da alkawari wata a baku ka zukatan su ba ta yadda da alkawari ba ta ki yadda da shi a وأكثرهم فاسقون مجيه وصبات يا داعي الله شهد الإسلام اشتروا بآيات الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يحملون sharawa bi ayatin lahi sun sai da ayoyin Allah ta manan kalila dan kuɗi dan kaɗan don duk abin da an ka na duniya ta manan kalila ne ko menene duk abin da ka samu na duniya ta manan kalila na ko su saddu an sabili sun yi saddu an sabili lahi don ɗan abin da ake basu inna wasa a makar nuna amalu su abin da suke aikatawa lalle yayin layar kogona لا يرقبون بمؤمن إلا ولا وأولئك هم المعتدون لا يرقبون بمؤمن إلا ba su jiran komi ga mumini illa ko da zumunta ba su dibi ga wasu ko alkawari babu abinda dibi su ragawa musulmi wa ulaika humul mu'tadun waɗannan su ne yan ta'adda saboda haka duk yan ta'adda da ake magana a halin da ake ciki wato kahire zuwa asali zuwa asalin yan ta'adda kahire zuwa asalin yan ta'adda ba musulmi ba amma duk wa kashe taka da sun kayo ba in tabu أيان تابوا وأقاموا salata wa

to in baka tuba ba ka aga tana kai gobe kace sai gobe zan tuba ka mutu yawa ba ga gaibe na baka sani gaibe na baka sani ku dibi mutumin nan da na riyadu salibi wannan da mai kashe mutane din wanda ya yace an kace ya je garin can ya tuba ya tashi ka sai da ya raba hanya a ciwo sai mutuwa ta iske sai mutu ta hanya saboda haka hakan na mutuwa ta shi yasa ake cewa ku tuba daga kowane ku ya duba daga aikin da yake aikatawa ba wai ana nihi in baka tuba ba na ba in ka tuba ba da Allah bai ansa yana ansa amma ka san kana kai baɗi rayuwa ce sai ka ga mutum lahiya lau ajali ne ya kare mutanen abin nan wani gari suke ba na labari suka ce ba abin mamaki wani mutum na zaune ya bude shago ne ya bake ana hira da shi sai ya ji fitsari ya tashi ya ce ya fitsari ya dawo ya kai bakin tola din nan sai ya faɗi sun ka to sun ka roƙa ko da sun ka tsaye ya zuci kare shago ne ba babu alama bai da lahiya ya ɗauki buta ana hirar shi ya tashi ya kewaya ya san bakin tola din nan sai ya faɗi sun ka dauka sun ka samu ta suka ce min ko da sun ka kai asibiti yaro a zuwan su likita ya dibe shi ya ce kan ma a fitar da shi daga mota ai ya kare sun ka dawo da shi kuma shi ke saboda haka ita mutuwa ba abu na wanda aka faɗa maka ba cewa sauran ka kwana ka za ta kace to da yanzu lokacin ya yi. sai kokari koyo shi kadan cikin shiri Allah ya taimaki mai sa mai kashi amma dai billahin na mutum yawa Allah in dai an kai sa ya tuba kamin ya mutu Allah ya ashe. a yin jabu idan suka tuba wa kama sala kuma sun kai da sallah kun ga babba abana kuma tuba sun kai da sallah mutum ya tsara sallah ko zama yi yawa yanzu guda guda na ka da sallah duk wanda bai zuwa masallaci bakin gida ne ko bakin shago ne ko bakin wurin zama su ne ya ka sallah bai tsara sallah duk wanda ka zama ne sai an ta sallah sai ya ji ana ba dole kudi ya sheko ka salatul munajat wannan sallah muna yaki ta mai sai da sallah saboda haka sai da sallah hawa ba aiki nawa idan ka sai da sallah to duk lokacin da ka tabbatar da lokacin sallah ya zo za ka yi kokari ka kabi duk ka a sai ka gama amma kana cikin shagon kana ta aikin ka sai ka ji an tada sallah sai ka ji liman ya kashe a zai ce Allah wa aka sai ka ji ko da gudu ka yi zaka bude kai kai mai sallah kake amma dan wuta mai sallah dan wuta kake yana cikin bawalin musalli bawalin lil musalli alladina hum an salatin qaimu ba muna ba ba na ko mun gane kenan ka'imin salati ne cike yan wata ko bai cikin wailin ka'imin salati bai cikin wailin sai dai a sahi an salati yi ko su bi kokari a gyara Allah ya tsinke bayan jabu ne suka dubo a kamun salatu sun ka sai da sallah wa ata wuce ka sun ka ba da zakka kuma ita ma ba da zaka dalilin da annabi ya ce a sadaqatu burhanu ka ba da sadaqar zakka burhanu hujja ta ta imanin mutum kowa ka ga yana yadda zakatu burhanu na dalili bayyana mu'mini dan suka tsaye da waɗanda fa su wa nufin bidini sun zama ƴan uwan ku cikin addini da da aka koma taron su sun zama musulmi wani fasila ayati haka muke bayani ayoyi da kawai ya alamu ga mutanen da suke sani Allah ya sa su وإن نكثوا أيمانهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا بدينكم وطعنوا بدينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينصرون وإن نكثوا أيمانهم idan kare sun ka walau da alkawarin da an kai an yi alkawari da su amma sun tar da alkawari bayan naka so a imana min ba da adin bayan an yi alkawari da su sun ka walau wada a nubi dinin ku sun ka dawa suna suka addinin ku na musulunci to sun tar da alkawari kenan ko ya ce su wakati ruwa ya mata kubur su ku ya shugabanni shugabannin kafirci manyan suke inna a imana lahum shugabannin kafirci nan ƙurayshawa sune shugabannin kafircin ƙasashen larabawa duka inna wallahi aymanu lawan su ba su da alkawari da Allahun yanta wuna ko ya ki shugabannin kafircin nan watakila za su bari ala tuqatiluna qauman ala tuqatiluna kuma sun kai niyyar su kore annabi su fita da shi daga makka wa an bada uku a wala marra kuma suna sun kama da ya kafu wa'anda sharuɗa guda uku ya kamata kuma ku kare a saka shauna halan tsoron su ku kai shin ko halan tsoron su kai ana magana da a annabi a saka shauna hum to yan tsoron su ku kai ku bar tsoron su wallahi a haƙƙo an saka shau Allah shi ya cancanta ku ji tsoro na yan kuntum mu'mini in dai kun zan mu'minai to Allah ya kamata ku so wannan faɗa na aka yi musu wato mutanen da suka saba alkawari irin waɗanda kuma suka yi abin da waɗanda suka yi wato bai kamata a kyale su ba قاتلوهم يا مسلمين duhun ya عدوهم الله يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويسكت دارهم wa ya kuzi ne ya kuyya ta su wa yan surkun alaihi ya taimake ku a kansu wa ya su su dura tsaunin mummuni kuma ya warkar da zukatan mummuni don wasu ran suna can ya ba shi kahire sun yi kaza gari kaza sun yi kaza gari kaza su ana kallon su amma in kun ka yaƙe su a yaƙin ya kai ko ina to wa'ancan da an ka cuta masu san su ba su za su kai wa yashfi sudura qaumin mu'min wa yuzhiru ghayda qulubihim da غيظ قلوبهم ويتوب الله على alamar يشاء والله kuma ya tabiyar da gaira kulubin a cikin zukatan mu'minai wato sai Allah ya warkar da su ya fitar musu da damuwa wa kuma sai Allah ya shirya wanda ya kada shiryawa ya tuba Allah ya anshi tuba ala ya sha ga wanda ya kada ma aliman hakima Allah masani kuma Allah bai hikima ya Allah ya alima ya hakim da ilimin ka da hikimarka Allah roƙonka maka ya Allah ka tausaya mana ka warkar da mu daga dukkan shirya kuma ka zaunar da mu ka zaunar da ƙasar mu lafiya kuma ka shirya biyan mu ka sa musu albarka ka shirya matayen mu ka zaunar da mu lafiya ka buɗa mana kowanne na alheri ka zaɗe mana kowanne na shari'a. ka yi mana maganin makiyan mu da mahasadan mu na ɓoye da na bayyana ka taimaka mana ka sa zama lafiya da duniyar kuma ka sa aljanna mu Allah ya alimu ya hakimu kai muna wannan bukatoci na nan tattare cikin zukatan mu ya alimu ya hakimu duk bukatan mu da ka sa alheri ta Allah ka biya mana wanda ka san ba alheri ta ba ka shi ta alheri ka biya mana kowa da duniyar da ta rikici Allah ka tausaya mana duk inda za mu shiga mu shiga lahiya za mu ita lahiya kuma ka sa aljanna mu koma mu nan ya kamata mu kwana da wannan darasi namu sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين Allah muna roƙonka da anana na shirya annaka an ta tsawon da ila ilaha illa an ta rahama da rahim ya maliku ya kudu ya salamu ya mulki ya mahaifin ya aziz ya jabbar ya mutu Allah ya kaliku ya faru ya musawa ya gafaru ya kaharu ya wahabu ya rasabu ya fatahu ya alimu ya kaliku ya hasu ya ya hasu ya hasu ya ya sami ya wasi ya ya azamu ya lafiyu ya ya alimu ya azimu ya ya yuhu ya alimu ya ya hasu ya hasu ya hasu ya wani ya sami ya hasu

duk wani rashin lafiya da a cikin cikin kwanan muna roƙonka Allah sai yi azumari da wasu na Allah ta warkar da mu duk wasu bukatu na mana alheri muna roƙonka Allah sai yi azumari da wasu na Allah ta biya mana duk wasu bukatu da ba na alheri muka bayyana su alheri ta biya mana duk wani abu wanda muka tsoro wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ka kare Allah ka kare